sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha amma yau ranar goma sha biyar ga watan Oktoba na shekarar dubu da goma sha tara za mu ɗan karkata shirin domin karɓi bakuncin matashin ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Hafiz Kawo. madalla Amina yau filin yau da gobe ya samu ban bako. Babban bako. Kwarai da gaske. Ka san shirin nan namu na matasa ne. To shi yasa kuma mun samu matashin dan majalisa. To da farko dai za mu so bakuncin wa muka samu a yau. To Uh, assalamu alaikum sunana honorable hafiz kawu uh, dan majalisa mai wakiltar tarayya a zauren majalisar ƙasa tarauni karamar hukuma ce a babban birnin kano da ke najeriya tabbas to mutane za su san menene ya kawo ka amurka Uh, mun zo amurka taro na shekara-shekara wanda bankin duniya mm. da wannan asusu na bada tallafi na duniya wato imf suke shiryawa na kasashen duniya baki daya musamman kasashe masu tasowa da kuma kasashen afirka wanda akan ba su dama a zo a tattauna manyan-manyan batutuwa da suka shafi fanni na tattalin arzikin waɗannan kasashe. to ka zo ne a matsayin duk da yake na fuskanci cewar kana cikin wani kwamiti a majalisar wakilai wani kwamiti kake ciki ne to ni ne mukaddashin ciyaman na kwamitin da ya shafi harkar banki da kuɗi wato kwamiti on banking and currency. To kin ji kudin nema gaba ɗaya majalisar wakilai ya zo wani hajiya Amina. To alhamdulillah. To shi wannan ya ta wace hanya wannan taro zai tallafa wa kuma zai taimaka wa kasashen musamman ma Najeriya da ku yau ku zo ku tattauna a wannan. Eh, to uh, shi wannan babban banki na duniya da shi wannan asusu wanda suke tallafawa kasashe wato imf sukan zauna su yi bincike a kan mm. tattalin arziki na kasashe musamman ma kasashe masu tasowa da kuma kasashe masu raunin tattalin arziki mm. ah, masu sauraro in za su bibiya yadda mm. tattalin arzikin duniya ya shiga wani yanayi musamman a mu ta najeriya Uh, za a fuskanta shekaru kusan hudu ko uku baya da suka gabata tattalin arzikinmu na najeriya ya shiga wani hali kusan man fetur ya karye farashinsa sannan kuma za a duba abubuwa da dama sun faffaru musamman a kan wannan magana ta tattalin arziki so shi wannan banki yakan sa mutane wanda suke da kwarewa a wannan fanni su yi bincike a kan kasashe daban-daban kuma sukan ba da shawarwari yadda su waɗannan wakilai kamar mu da muka zo za su gaya mana abin da suke tunani a wannan shekara da kuma shekara da za ta zo Ah, don mu san yadda za mu yi in mun koma mu sanar da gwamnati domin gwamnati dauki matakai ah, na yadda za a ƙara farfado da tattalin arziki. To masha Allah wannan tabbas taro ne mai muhimmanci ga ƙasa ga kowa to muna murna da murna da ka zo wannan taro kuma Allah ya sa a samu abin da aka zo nema. To abin da na manta mu gaya jama'a ba shine daga baya daga bisani za mu buɗe bayan mun gama tattaunawa zamu mu buɗe layukan waya domin su kira idan suna tambaya ga honorable za mu buɗe layi mutane za ku iya kira ku tambaya kai tsaye kai tsaye to lambar mu da ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar akwai kuma tambayoyi a facebook shi ma mun kwaso wasu daga ciki su ma za mu kai gare su amma kafin nan ya kamata dai a ce muna so mu san tarihin hmm. shi honorable ya aka yi ma ya shiga siyasa har hmm. takara Eh, to alhamdulillah ni dai eh, haifaffen kano ne an haife ni a kano a karamar hukumar birni a da kafin aka cire ta zama ta koma karamar hukumar tarauni yanzu amma iyayena yan karamar hukumar birni ne mm. mahaifina ɗan ya kasai ne mahaifiyata ma haka a kano na girma na yi makaranta ta a kano na jami'ar bayero inda na karanta fannin chemistry mm. daga nan kimiyya eh, daga mm. nan da na gama na yi bautar ƙasa na fara aiki a kamfanin sadarwa na mtn wanda ina aiki da wannan wuri na bari na koma ma'aikatar sadarwa ta ƙasa mm. ah, wanda a shekarar 2014-15 na samu aiki da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ƙarƙashin ah, shugaban ƙasa muhammadu buhari inda na yi mm. aiki da shi na shekara hudu mm. ah, daga bisani kuma na bari na shiga takara ta majalisar tarayya wanda allah ya bani nasara yanzu na tsinci kaina a majalisar tarayya masha allah to me ya ja hankalinka har ka je ka ce to yau ina so in yi takara kuma zan a matsayina na matashi to in ka dubi najeriya mm. za ka kashi sittin na al'ummar najeriya matasa ne mm. kuma in ka dubi wannan al'umma tamu za ka ga matasa su ne karfin gwiwar ko me za a yi a ƙasa sai da su mm. amma kuma mu ne muka fi koma kowa komawa baya za ka ga matasanmu na najeriya suna da hazaka suna da kokari amma rashin samun dama da za su ba da gudunmuwarsu domin ganin ci gaban ƙasa ba sa samun wannan damar so wannan ne ya saka na tunani ce ni ma bari in gwada in yi takara domin in je Uh, in ba da gudunmuwa ta a matsayina na matashi kuma in kare mutuncin matasa 'yan uwana domin kai kudure-kudure uh, na musamman wanda za su taimaki matasa musamman fannin ayyukan yi da sana'o'i tunda ka dubi kasan Najeriya hmm. muna da matasa da suke gama jami'o'i ko wanda ma ba su gama jami'a ba amma ba su da abin yi kuma gwamnatin tarayya ba za ta iya ko gwamnatin jiha ba za su iya daukan duk wannan matasan aiki ba mm. shi kuma bangaren da zaka kalla bangaren wato masana'antu da kuma abinda ake cewa private individuals mm. ko private companies su ma ba za su iya dauke duk wannan matasan da muke da su ba mm. kuma kasuwanci sai ka koya sai an koya maka sannan kuma kasuwanci sai kana da jarin ma da zaka shiga ka je kai wannan kasuwanci so sai ga matasa da yawa ba su da jari da za su yi kasuwanci sannan kuma babu wanda zai tsaya koya musu wannan kasuwanci sannan shi kansa aikin yin da muke magana nawa ne yanzu misali kamar za ka ga hukumomi yanzu kamar hukumomin yaƙi da fatauci na kwayoyi mm, ndla da wannan hukuma ta civil defense sun ce za su ɗauki ma'aikata mm-hmm. dukkan na ga damammakin da suke da su ba su fi dubu ɗaya da wani abu amma abin da nake son gaya ma sama da mutum dubu ɗari biyar mm. sun nemi wannan tsarin don ka san irin yawan matasa da yawa a ƙasa so sai ka dinga mm. tunani ta yaya za mu zo mu taimaki waɗannan matasan su samu aikin yi wani za ga matashi ne yana son ya yi aure wani za ka ga yana son yadda zai rike yan uwansa zai rike iyayensa duk za ga babu waɗannan damammakin saboda rashin abin yi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce zan je majalisa in ba da tawa gudunmuwar domin ganin yan uwana matasa sun samu ci gaba sun samu abin yi. Masha Allah to akwai a baya akwai akan yi zarge-zargen cewa ai dattijawan mu a Najeriya ba sa baiwa matasa damar a dama da su domin su koya su rike kasar nan gaba. Ana ganin cewar babu yadda har aka shigo da wani shiri na na young trend ko ake faɗan shi wani irin tasiri wannan yin shiri yayi to ai wannan shiri na two young trend shi ya kawo mu tunda da ka kalle ni ka mm-hmm. kalli shekaru na ah, in a baya ne ba zan iya yin takara ba ma har in a lokacin da a baya ne amma zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sahalewa wannan ah, doka mm. ah, ta ba da dama duk muka shigo kuma ina son sanar da al'umma cewa a yanzu a majalisa mu matasa mun kai kusan kashi ashirin cikin ɗari kuma mm. da kake magana dijawa ba sa son su ba da dama ba haka ba ne kusan mu ne matasan ba mu haɗa kanmu ba in muka haɗa mu muke zaɓe mm. mu muke banga siyasa duk inda za a je za ga matasa ne a gaba yau da za mu haɗa kanmu a najeriya irin yawan da Allah ya mana da kuma albarkar da Allah ya bamu da za ka ga za mu iya mu za mu determine ko ne. wato matasa suna da yancin da su yi wannan to shikenan to yanzu ya kamata mu dan dauki hutu yanzu za mu je mu dawo Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah rana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman. To ‘yan yara. ku bi ma iyaye kuma wata ran za ku iya zama 'yan majalisu. Wannan <laughs> gaskiya ne kan koma ne suke son zama a duniya za su zama. Wane to Sarfilu ka san mun tambayi masu sauraron mu a shafin Facebook cewa hmm. su aiko mana da tambayoyi da suke son shi honorable ya amsa hmm, su. A matsayinsa na matashi kuma dan majalisar wakilan Najeriya. Ga kuma yadda suka amsa mana ko za ka karanto mana amsan Ashiru Hassan. A tambaya dai ba amsa ba. Mm. Ai honorable ne da ba amsa. Haka ne haka ne afuwa sabo. To akwai tambaya ta farko ta zo daga ashir hassan tingno ban sani ba ko ta gano yake sun rubuta ba daga birnin yola a jihar adamawa ya ce honorable wani shiri kake na ganin matasa da ke kammala karatu sun samu aikin yi Ah, to alhamdulillahi kusan uh, yanzu daga cina dan majalisa mm. a uh, wannan mazaɓata ta tarauni na samo akalla ah, matasa wani gurbi na a wannan tsari na yan power domin su je a horar da su sannan kuma na ƙoƙarin ganin na bawa matasa jari waɗanda suke son su sana'o'i dan na raba forms haka dan na ce ni ba zan zo raba wa matasa kuɗi kawai in ce ku je ku sana'a ba sai ka gaya min sana'ar da kake so ka yi don da ita ne zan tallafa maka akan sana'a sana'ar da kake so masha Allah to ya ma amsa shi tambayar Shehu Adamu da jau inda kwa ya tambaye sa mm. daga zuwan shi majalisa zuwa yau menene ya yi na ganin ci gabar mazaɓar sana taron ta kuma ya riga da ya ansa to ya ansa wato amsa da shehu adamu da jau kenan mm-hmm. inda shi ma kusan tambaya ɗaya shi to duba mana wata tambayar to mu gani ga kuma tambayar zainab Aqilu bala ta ce assalam tambaya ta ita ce ta yaya suke karɓan ƙorafe-ƙorafen jama'a wato a majalisa ke to muna da office mu na constituency office a kowace mazaba da muke da ita kamar ni ina da mazaɓu goma a tarauni mm. akwai ofishin ofishin jam'iyya na kowane mazaɓu wanda a buɗe yake a koyaushe za a iya zuwa akai korafe korafe ko kuma a je a gabatar da wata takarda da ake neman attention dina a matsayina na dan duk da yake ba lalle bane a ce ita yar mazabar ka bace ba to kuma mazabar ta ba maki shi dan ita ma tana so ta san yadda za ta iya eh, ta binciki ta binciki mm. wannan constituency constituency office ɗinsa mm. da kuma ofishin jam'iyyarsa na mazaɓu in ta jin Allah da ta gabatar ah, saƙo zai iske zuwa gare shi zuwa gare shi to masha Allah to da fatan Zainab Akili kin ji wannan amsar wannan tambayan taki to akwai kuma tambaya daga Bulama Bulama Gashuwa yace tambaya ta zuwa ga matashin dan majalisa wai anya wannan gwamnatin ta san halin da talakawan Najeriya suke ciki na tsadar rayuwa kuwa ai wannan ah, hali gwamnati tana sana kuma ba wai a najeriya ba ne kaɗai duk duniya ne tattalin hmm. arziki ya shiga wani yanayi ah, wanda wannan gwamnati karkashin shugabancin ah, shugaba muhammadu buhari tana kokari wurin ganin talaka ya samu sauki hmm. a rayuwa kuma ganin talaka ya samu ci gaba in allah yadda to masha allah to za ki kara tambaya ko kuma za mu fara buɗe layin mu domin mu ji na san mutane sana suna ta kira to masu sauraro lambar dai da zaku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. amina honorable sannan ku da kokari to da ke mutane sun ji an cewa matashin dan majalisa wato da kika ce matashin dan majalisa kina nufin hukumance honorable kai ne matashi a majalisa wato ta kuma karancin shekaru kenan kan kace kan kace karo dan tambaya amma ga kira ya shigo to za mu aje tambayar wane ne akan layi sunana kawo muhammad bajoga to kawo muhammad bajoga to eh, ga ka ga honorable akwai tambaya na wajen dan majalisa mm. wani hikima ne za su mana da an mu samu fita cikin wannan yanayin da muke ciki yanzu hakan nan na tsadar rayuwa na cikin garin na kasar mu na Najeriya ga baki da to na fahimta wata hikima za su yi don fitar da ku daga cikin fitar da al'umma daga cikin kangin matsin rayuwa da ake eh, fuskanta eh. kenan ko? yawwa eh to eh, kaji dai tambayan nasa wani rafa ah, to malam ina son sanar da kai cewa a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya kawo wanda yake gaban majalisar ƙasa ah, dama ya kira shi kasafin kuɗi ne da yake son ya kawo ci gaba hmm. a ah, tattalin arziki kuma shugaban ƙasa yana ƙoƙari wurin ganin inganta rayuwar talaka wanda shi yasa aka fito da tsare-tsare wanda za a taimaki talaka ya rike hmm. kansa kuma a samu abubuwan yi musamman fannin kasuwanci. To masha Allah to kawo Abakar Bajoga da fatan kaji amsar wannan tambaya ta ka da kaiwa honorable. Ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum Ko za ka gabatar mana da kanka? To suna na shan Sama'ila mai mai karamar hukumar ne zai jihar Kasar gida. Daga wani jiha? Jihar Kasar. ai rediyon ka ina ji tana dan gociya ni ban ma saurari me yake cewa ba honorable ko ka ji abin da yake ne to menene tambayar ka ga honorable yawa to ta dan eh, wasu shine eh, wani kokari suke akan ƴaƴan talakawa wanda ba su da gari wato wani irin kokari suke yi akan 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da galihu to ya dai dan bayyana mana a farko inda ka saurara to amma dai bari mu ji to mun gode wannan tambaya ta ka kafin tun da dai ka an so wannan tambayar za amma bari mu ƙara dauka mu ji wane ne akan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam daga ina ne kuma wa yake kira? Eh, Nijar ne umma mala alina daga dogon zuciya cikin jamhuriyar Nijar. Daga Mun je makwabciyar Najeriya to barka da zuwa. akwai tambayar kisan kuma mm. nan mun je mu dawo da yan majalisa dokoki kamar yan yara matasa wai na tambaya su yanzu kamar yan majalisa dokoki na yara da ake na matasa kuma mm. suna a yanki doka ta kasa ko ba kuna ah, iya yanka doka kasa ah, abin da yake magana aka ba shi ba to mun gode kwarai ga sai tambayar ka abin da yake nufi ka san cewa a Nijar akwai wani tsari da suke na yan majalisu daga na yara Mm. wato matasa 'yan makaranta. Wato kamar Children's Parliament. Yawwa eh ba ma yi a Najeriya. A'a ana yi ni ma na yi. Na yi lokacin da nake makarantar firamare. To yana tambayin cewa za a yi doka a kai eh, suna iya yanke doka. a <laughs> za da babu ba. su a cikin kundin tsarin mulkin kasa. Yawwa to ka ji ta azu tambaye ka. kamar wasan mm. kwaikwayo ne wato mm. horo ne ake yi wa. A koya wa matasa yanda. Koya musu yanda tsarin yake. Baya cikin kundin tsarin mu Haka <laughs> to masha Allah. To to kamar da yadda muka ce da farko tambayar da na maka a ɗazu cewa kai ne mafi karancin shekaru a majalisar wakilai shin gaskiya ne haka kuma akwai wanda ba su kai ka shekaru akwai waɗanda muke kusan sa'anni mm. ah, wanda mai bi bambancin watanni ne haka watanni amma kusan in ce ina cikin wanda muka fi karancin shekaru kusan in ce a jihar Kano mu 24 mm. ne mm. ni ne na fi kowa karancin shekaru a cikin yan majalisa 24 na jihar Kano eh ba na jin akwai wanda yake kasa da yau amin wa alaikum salam wane ne kuma daga ina ake kira suna na alhaji bura dada na alhaji umar sarkin kori daga jihar yobe karamar hukumar nigeria to bura dada daga jihar yobe to me ne tambaye ka ga honorable eh, eh, wallahi na ji daɗin yadda ɗan majalisa ya bayyana kansa mm. bai ji tsoron bayyana kansa ba ai waɗansu suna ɓoye tsinkiyar su ma mm. domin ko me ya hujja su me su mu ba mu sani ba amma ya ɗauko tarihinsa tun daga makarantar da ya yi masha Allah bai ɓoye duk wani abu da ka sani na a tambayi mutumin da ake ga mm. Lalle akwai gaskiya a zuciyarsa wannan dan majalisa ya yi Allah ubangiji ya taimaka mana ya taimaki Najeriya Allah ka mana zaman lafiya magana ta kenan suna na Alhaji Bada Dada na Alhaji Umar Sarkin daga karamar hukumar Nangeren jihar Yobe to muna godiya Alhaji Umaru. Ta Alhaji Umaru ka ji dai Honorable ya ce yana godiya to masha Allah. Ga wani kira nan. Salamu alaikum. Mm. kamar dai alamun layi ya goce ya yi halinsa layi to masu sauraro layi kama buɗe suke domin ku kirawo ga dan majalisa yana zaune amma na ji daɗin yadda ya kira ya bayyana cewa wasu kan ɓoye kansu wasu ka san da cewa wasu ma ba san ma wasu waye ɗan majalisansa ba gaskiya ne ga kira nan ya shigo mana salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam daga wani jiha ah, amina wala ina muku fata alkhairi muna amsawa daga wani jiha sunana hamza balarabe alhazawa daga zariyan jihar kaduna najeriya pro na taskar mabuga wuya ta yardin zazzau to malam hamza ga ka ga dan majalisa kai tsaye wani tambaya kake lallai na ji kai tsaye wato dama mu babban abin da muke so kenan musamman mato yanzu dai shekarun shi shin ya kai nawa Tunan hmm. kamar yadda na ji kamar masu ke masu wato yanayin nau'in wato auna wato hmm. shekaru. Sun ce matashi musamman ma shi kan kasance akalla daga dai shekara akalla a ce ashirin sha takwas zuwa har arba'in haka. Wa'in sukan ce daga nan shi ne ake kiran shi matashi. Matashi. Hmm. Ko ya haura haka. to shi kuma ana tunanin cakil ya shiga tsawon irin dattijawa <laughs> mm. to ga har ke za a ce misali na wakiltar matasa mm. ku fata alkhairi hamza balarabe alhazawa siyar wani hakkar wa buga shirar da zuwa san shi lafiya shugaban hamza wani gode da tambaya to to ni ina eh, ƙasa da arba'in ban kai arba'in ba ina tsaka-tsaki ina <laughs> kaji ya faɗa rukunin matasa so ina cikin matasa na gidi to kaji rukunin matasa ya faɗo rukunin matasa matasa a matashi ne <laughs> matashi ne sosai kuwa ai mu matasa ne sosai masu jini a jika ba iri ba amma ba irin matasan su Yusuf da ba fa wannan matasan na gaske ake magana to dakta dai yana nan kasa yana sauraron ba wai matasa yan sama da shekaru 50 ba ake magana ba dakta dai yana nan kasa yana jin kasa da 40 ake magana <laughs> to ga Juli nan ta amsa wani kira salamu alaikum to bari mu ji wani ne kuma akan layi da kira tare da malam ba ya kuwa daga damaturu ya suna daga jihar yobe kenan daga jihar yobe daga damaturu damaturu eh. mm. to malam mene ya tambaya kai ga da Allah mm. tambaya ta ayyukan majalisun mu na Najeriya mm. to gaskiya mun ba sa ma zuwa masu kamunan ziyara balle su zo su muna aiki a jihohin mu saboda haka me yasa suke muna irin wani ya kamata tana kazabi tana iya ba kudi ko ba sa zuwa na aiki sai da lokacin zaben ya zo su zo su duba su kama na ziyara kaga wannan ba daidai bane gaskiya a To mun gode. Mun gode. To alhamdulillah ni uh, kusa in ce uh, tsarin mu ni ko tsari na kusan duk sati na mazaɓata na jihata a jihar Kano in ka ga ban je ba sai dai in bana nan kamar irin wannan tafiya da ta same ni hmm. amma kusan koyaushe ina mazaɓata. To yan tarauni ina je kuna uh, ji. Kuma abin da nake so na sanar da shi cewa yanzu aka yi zaɓe yanzu 'yan majalisa suka shigo. Hmm. So ba kasafin kuɗi kuɗi da majalisar nan ta gabatar shine na 2020 hmm. wanda ba a fara komai ba maybe abin da ya sa kila yan ba kare yan majalisar sa nake ba dan ban san su ba <laughs> kila shi sa ba sa iya zuwa gida dan ba su san me za su je su ce wa mutanen su ba hmm, wanda suka zaɓe su hmm. to shi sa in aka yi hakuri na san aka zartar da kasafin kuɗi za su ga ayyuka tun da kowane dan majalisa akwai dan abu da ake ware masa domin ya je wa mutanen sa aiki to idan ba su gani ba shawara zaka ba su kamar waɗanda suke hukuncin su ba su ma san ɗan majalisinsu ba wacce shawara ta yaya za a yi su neme shi to abin da nake tunani shine ai kowane dan majalisa hmm. ah, in dai dan wurin ne a wurin aka haife shi yana da iyaye yana da yan uwa yana da abokai an san shi an san shi saboda haka sai hmm. su neme shi turu yan uwansa ko abokansa su je su same shi su gabatar da matsalolinsu domin ya hmm. magance musu ah, matsaloli sai da inda ma ba a nan yake ba to na da matar dai kaji amsan tambayar da aka baka da fatan ta gamsar da kai To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Kafin mu ci gaba da shirin ku shakata da wannan waƙar. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. A tausaya ma talaka. Na ji tausayi ɗayana. A tausaya ma Na ji tausayi ɗayana. To ya aka dan auri me ya faru? Wallahi shugabanni ku tuna. Rabbana ya yi ku rabana ya yi mu gara gamar mahanku jan mu kuke bunku muke shin ina za kuka kan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. Babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama. ba motar wani sarki sai dai motar tallaka. Daga kabin kabin sai dai taksi su ne motar tallaka. Su ne motocin na tallaka ranke ne. Na ji tausayi 'ya'yana. a tausayawa talaka. <laughs> Mm, Ana tausayin talaka. Gaban kasan mu shugaba ne mai tausayawa talaka. Kuma talaka ne a gabansa. Saboda talaka ne zaɓe shi. Wani ya taɓa ce wai zaɓen shugaba Buhari juyin mulki ne da talakawa suka yi da kansu. <laughs> Suka yi da kansu. Kuma har yanzu sun yarda da shi. To ba ga kira daga akan waya wani ne akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam. To gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria. To Malam Kabir muna sauraron ka menene tambayar ka a yau? ta yi ma dan majalisa barka da zuwa. To yana jin ka. To yi tambaya na gari za ka ga jama'a kamar mu kenan talaka mun zaɓi yan majalisu hmm. kuma sun tafi sun bar gundumomin su kamar ba hanyoyin ruwa ba dai wani hanya mai kyau wanda idan aka gyara irin waɗannan abubuwan za su amfani mutane da yawa sai ka ga kuma ba a yi wannan ba an je ana ɗaukan wani mashin ko wani moto ana ba wasu can yan siyasa ban wanda ga abin da ya kamata a yi mai muhimmanci wanda zai amfani kowa da kowa to me yasa ake yin irin wannan shine nake so in san da Allah sai maka a gaya mu To man Kabiru Zaria mun gode Honorable Kaji tambayar sa da yadda ka amsa kusan makamanciyar wannan abu. To uh, Kabiru ka kowane wuri da irin yanayinsa mm. eh, za ka ga kasan akwai aiki na gwamnatin jiha akwai aiki na gwamnatin tarayya akwai wurin da ɗan majalisa ba zai iya shiga ya aiki ba saboda ba huruminsa ba ne Ƙila mm. hurumi ne na gwamnatin jiha sai dai ya taimaka ya yi magana a zo a yi kuma za ka ga wa'yansu sun fi bukata ka tallafa musu yanzu za ka zauna da mutane da yawa ka tambaye su su ce maka gwanda ka ba su kuɗi su sana'a ko ka siya musu abin sana'a da wani aiki to ga to ga kiranmu na na ƙarshe ya shigo salamu alaikum Wa alaikum salam warahmatullahi Daga wani jiha? Daga Maiduguri. Daga jihar Borno. Sunana Musa Iliyasu. To Malam Musa ga ka ga um, Honorable menene tambayan ka gare shi? Ina tambaya Honorable majalisar ɗan tarauni. Hmm. Ni kusan ɗan nasarawa ne. Ɗan cikin tudun wada. Hmm. Halo? Mhm. Muna jin ka muna tare da kai. yake kullum ya zo yana ganin yan tara ne ko da yaushe mm-hmm. to ko yan nasara makwabtan su kamar yan su manasa da sai haka in yazo ba abin da yake mana tofa ka ji shi dan nasarawa ne makwabcinka ne mm. to tun da kai kana zuwa kana kallon kana zuwa ka ga waɗanda suka zaɓe ka mazaɓanka mm. to shi ba kai musu su ziyara su nasarawa to ai in ne haka na shiga hurumin wani tunda suna dan majalisa a wurin <laughs> To, Madalla, Honorable mun gode kwarai da gaske da ka karbi eh, gayyatar mu ka zo nan mun gode kwarai da gaske. To, ah, ni ma na gode. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lathers Gresham da injiniya mu na yau Mr. Sidrak tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Da kuma honorable da ya kawo mana ziyara. Na gode kwarai da gaske. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. su kwarai ba za